This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. haka kuma masu na'urar kwamfuta suna iya kama tashar kai tsaye a duk lokacin da suka so yin hakan akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu aure assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim ayo ne daga nan birnin washington dc tare da ibrahim ka almasi garba muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku wannan shirin na yau talata biyu ga watan yuni kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ibrahim ba mu kanun labarai china ta ce wani jirgin ruwan jigilar wato matafiya dauke da mutane sama da 450 ya nitse da daren jiya litini a yankin hubi na tsakiyar kasar fadarar shugaban amurka ta white house ta ceceki majalisar dattijai saboda kasa cimma jituwa kafin karewar wa'adin dokar baiwa hukumar leƙen asiri ta nsa damar tattara bayanan wayoyin da amurkawa ke bugawa sannan hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa mutane da dama za su fuskanci matsanacin ƙarancin abinci a najeriya da yankunan da ke kewaye to an gaishe ka ibrahim kanun labaran kenan sanata ali indume daga jihar borno ya ce na da ƙwarin gwiwa na yaƙi da boko haram da gwamnati za ta fara masu aiki suna wani wuri daban masu ba da ko kuma command suna wani wuri daban gobe ne idan allah ya kai mu shugaba buhari na najeriya zai kai ziyararsa ta farko a jamhuriyar nijar ko me yan kasan ke cewa abin da muke hwata da su ga 'yan boko haram da suka sha ma al'umma kai si mun maganin su allah ya mun maganin su shi ko tsohon shugaban najeriya janar gawan ya ce a daina ɓatance gwamnati mai shuɗewa ko a lokacin mu ma ba faɗi irin wa'annan abubuwa ba sannan za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya tare da aliyu mustapha sokoto amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. China ta ce wani jirgin ruwan jigilar matafiya wanda ke ƙoƙarin ratsa kogin Yangtze ɗauke da mutane sama da 450 ya nutse da daren jiya litini a yankin Hubi na tsakiyar ƙasar. Bayanan farko-farko da aka samu daga kamfanin dillancin labaran China na Yanhua ba su wadatar ba kafar labaran ta ce jirgin mai suna donfangizin wato tauraron gabas ya taso ne daga nanjin zuwa birnin chongqing na kudu maso yammacin china take dai babu bayanai kan waɗanda abin ya ritsa da su kafar labaran ta shinhua ta ce an ceto kyaftin ɗin jirgin da babban injiniyan kuma dukkansu sun ce cikin ƙanƙanin lokaci jirgin ya tuntsire sanadiyar abin da kafar labaran ta kira mahaukaciyar guguwar ruwa an tsamo mutane takwas daga cikin ruwan yayin da ake ƙoƙarin kai ɗauki da safiyar yau talata rahoton ya ce iska mai ƙarfi da kuma ruwa kamar da bakin ƙwarya sun kawo cikas ga yunkurin ceto mutanen kamfanin dillancin labaran ya ce premier league kwan da kansa ne zai isa wato ya sa ido kan ayyukan ceton kuma tunda safiyar yau talata ya kama hanyar zuwa wurin ayyukan ceton tare da tawagar ayyukan ceto daga babban kwamitin ƙasa. fadar gwamnatin fadar shugaban amurka ta white house ta ciciki majalisar dattijai saboda kasa cin majituwa kafin karewa wa'adin dokar baiwa hukumar leƙen asiri ta na'urar nsa damar tattara bayanan buga waya da amurkawa ke yi mai magana da yawon fadar white house john ennis ya ce wannan dambarwar da aka yi a majalisar ta jefa amurka cikin wani hadari na babu gaira babu dalili ya ce gaza cin matsaya da majalisar dattijai ta yi kan dokar kishin kasar da aka kafa bayan harin ta'addancin 11 ga watan satumban shekarar 2001 wanda wa'adin aikin ta ya kare ya yi illa ga yadda jami'an tsaron kasa za su iya kare kasar ya ce yanzu babu muhimman bayanai da ake bukata to sai dai majalisar na iya amincewa da wani samfurin dokar da aka mata kwaskwarima cikin 'yan kwanaki masu zuwa game da tattara ɗimbin bayanan wayar da ake bugawa masu goben tattara bayanan da 'yan republican da 'yan democrat a majalisar sun ɗora laifin dambaruwan ne a kan sanata rand paul mai niyyar takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin a shekarar 2016 ƙarƙashin jam'iyyar republican Hukumar Abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa mutane da dama za su fuskanci matsanacin ƙarancin abinci a Najeriya da yankunan da ke woye saboda yawan guje-guje da suke yi sanadiyar mayakan Boko Haram. Hukumar ta abinci ta duniya ta ce mutane kusan rabin miliyan na fuskantar matsalar abinci a Najeriya da makwabtan ƙasashe. Ta ce a jamhuriyar Nijar da Kamaru. Rashin abinci mai gina jiki ya zarce kashi sha biyar cikin ɗari, wanda shine mataki mai tsanani, ta yadda wasu wuraren ma da ke kusa da kan iyakar Najeriya ke fama da karancin abinci mai gina jiki da kashi talatin da biyar cikin ɗari. tashe-tashen hankulan da mayakan boko haram suka haddasa a arewa maso gabashin najeriya sun tilasta mutane sama da dubu biyu gudu zuwa makwabtan ƙasashe na nijar da kamaru da chadi kuma waɗanda suka rabu da muhallansu sun ƙaru ta yadda a ƙasar kamaru kawai ma suka kai dubu ɗari mai magana da yawun hukumar ta abinci madan adel sarkozy ta ce rashin abinci na shafar yankin baki ɗaya shirin na samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya ya ce burinsa shine samar da abinci ga mutane kusan dubu ɗari hudu a kowane wata don haka yana neman dala miliyan arba'in zuwa ƙarshen wannan shekarar shirin ya ce cikin watanni biyu da suka gabata rabin mutanen da ya so ya taimaka musu ne kaɗai ya iya agaza musu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mayakan kungiyar nan mai da'awar kafa daular islama isis sun tuka wata mota shaƙe da mai zuwa wani sansanin 'yan sandan iraki a jiya litinin suka hallaka mutane akalla 37 tare da raunata wasu da dama a cewar jami'an tsaron iraki harin kunar bakin waken wanda aka kai samare arewa maso gabashin birnin bagadaza kuma arewa da birnin ramayar da ke hannun isis an auna shi ne akan jami'an tsaro kuma ya janyo tarwatsewar wani wurin ajiyar makamai sojoji da sauran mayaka na amfani da sansanin ne a matsayin wurin shirya hare-hare kan 'yan mayakan na isis sojojin gamayya da amurka ce jagoranta sun ci gaba da kai hare-haren jiragen sama tsawon dare sau goma sha uku a siriya inda suka fi auna hasake da kuma goma a iraki an saki wani ɗan jaridar amurka da aka kama shi a yemen to amma har yanzu babu cikakken bayani game da kamun nasa yayin da amurka ta sha alwashin ganin an sako ƙarin amurka wanda ke kami a ƙasar ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayyana ɗan jaridar da suna cassie combs wanda aka yi imanin cewa yana ɗaya daga cikin 'yan jaridar amurka da har yanzu suke cikin yemen tun bayan da 'yan tawayen hutsi suka afka babban birnin ƙasar suka hamɓar da shugaban ƙasar a farkon wannan shekarar wanda ya sa sojojin waje suka kai ɗauki bisa jagorancin saudiya madala labaran duniyan kenan aka saurara sanata ali indomi daga jihar borno ta kudu ya ce yana da kwarin gwiwa gwamnatin tarayya akan yaƙi da boko haram a cikin hirarsu da haruna dauda eh wannan dai abun farin ciki ne dama kuma abun da muke fata kuma muke jira a kan cewa in an samu shugaban kasa sabo shugaban kasa wanda yana da niyya yana da wato dauriya da kuma experience na yin wannan abun insha Allah za a samu sokinsa to tun da aka ranar da aka rantsar da shi ma ya faɗa akan cewa nan da lokaci kaɗan dakarun sojoji wato shugabancin gaba ɗaya na dakarun sojoji da kuma jami'an tsaro manya-manyan su za su dawo su zona a maiduguri su tabbatar da cewa an kawo ƙarshen wannan matsala da ake da shi na insurgency a nan borno musamman kuma insha Allah muna fatan akan cewa da yin haka za mu zo ƙarshen wannan abu insha Allah. Kana gani kamar wannan yunkuri zai haifar da ɗame ido ganin cewa a baya an kawo kamar eh, rundunar haɗin gwiwa na JTF an kawo kuma 7D. Kana gani kamar dawo da su zuwa nan Borno zai kawo ƙarshen wannan? Eh, insha Allah zai kawo ƙarshe dama abun da yake faruwa masu aiki suna wani wuri daban masu ba da umarni ko kuma command suna wani wuri daban amma yanzu shugaban kasa yana cewa kowaye kowane shugaba da yake da yake da haki a cikin wannan aikin za a dawo da shi ya zo na a inda matsalan yake don ya zamanto kamar wato an akwai matsala ana neman magani likitan yana wurin amma yanzu da yadda muke shine marasa lafiya yana wani wuri likitan da kuma zai bada magani kuma yana wani wuri amma idan mara lafiyan da likitan suna wuri daya kaga likitan ya san meye ne ciwon kuma zai dauki mataki a cikin karamin lokaci ya kake kallon irin matakan da jami'an soja ke doka ne ai matakan da sojoji sun doka mu ma yan jiha mun gane akan cewa ai wayansu matakai ne wanda ya zama dole a doka an ba haka ba dama watakila muna cikin wani mugun hali ko kuma wuyacin hali kuma wayannan wanda suke kawo hare-haren ai daga waje suke zuwa sojojin kuma suna tsaya waje su yi kokari su tare su kuma wayannan matakin da aka ɗauka ina ganin shine ya kawo sokin wannan abu kuma mu mutanen jiha abinda muke nema zaman lafiya so duk abin da aka ce mu yi don ya taimaka ga samun zaman lafiya dinnan nan muna yi akwai ma wasu da suke cewa kamar ka janye daga cikin wannan takara saboda shi shugaban kasa ya marawa wasu wani bangare goyon baya ya wani batu yake a wannan batun kai ma kasan ba gaskiya bane shi shugaban kasa sau biyu ya fito ya ce bai marawa kowa baya ba kuma ni yana cikin takaran abun da muke jira shine jam'iyya ta ce ga shashin da shi shugaban majalisar dattawa zai fito kuma kace na ce da muke din nan dama siyasa ne kowa ya sani akan cewa a cikin mu 108 mutum ɗaya ne zai zama ya jagorci majalisar dattawa kamin nan lokaci mun ce idan kuma an ce daga north east za a kawo to gani ga goje ga binta duka mu uku mun nuna niyya akan zamu nemi sai aka ce to tunda muna cikin group daya a cikin mu nan sai a zaɓi mutum daya wanda za mu goya masa baya ya zama shugaban majalisar dattawa amma in yadda yake a yanzu wanda kuma fati ta nuna a kan cewa daga north central za a kawo muna bayan bukular sarakisa a nan north east za mu zona a tsakaninmu kuma a ce waye ne ya cancanta a bashi a ya zama mataimaki ne matsayin da muke ciki fada muke ba kaman abin lawan abokina ne muna majalisar shekara goma sha wani abu tare dukan mu yan majalisar dattawa ne kuma dukan mu mun sani kan cewa mutum ɗaya ne zai zama shugaba kuma shi shugabancin nan Allah ne mai bayarwa wanda yake so madalla sanata ali indumi kenan gobe ne idan Allah ya kai mu shugaba muhammadu buhari na najeriya zai kai ziyararsa ta farko a jamhuriyar nijar sha'ibu mani ya tattara amina ra'ayin wasu 'yan nijar din muna fatan janar bahari allah ne ba shi wanga mulki muna fatan allah ya taya shi riko amma abin da muke fata da su wa'anga 'yan boko haram da suka sha ma al'umma kai su yi mun maganin su allah ya mun maganin su kuma allah ya kama mushi duk wani azalimi na tare da su allah ya kakkaɓe mu musu ina fatan wannan ta halaki allah kawo shi lafiya ƙasar mu kuma ya nuna mu ya nuna mu da Najeriya Nigeria lalle kama kamar da mawaka ke wadi ne dan jima ne dan jummai kenan mu mun ji daɗin wagazuwar za yi allah ya kawo shi lahiya kuma allah ya sa su haɗa kansu shugaban nan waɗanda muke iyaka da su su haɗa kanunsu mu samu allah ya maganin wannan abu su ma maganin shi wannan boko haram ta da sha mu kai mu fatan da muke ubangiji allah ba shi riko na gari bakin addu'a ta kenan da shi muna fatan janar bahari allah kashi zai kashi nan Niger ya kasance tsakanin hulɗar najeriya da ne ta ƙara danƙo riko kamar yadda aka sani abinda aka zato da in yaci mulki zai yi ya kasance ba zai yi shi ba assalamu alaikum wannan muna addu'a Allah ya sa su zama cinca madaurin ki guda dama an ce da dan dan eh, wa dan kane ne tare siki da Nigeria da Nigeria to kasuwanci tsakanin Niger da Nigeria abu ne wanda ya dade tun kakanni da uwaye kenan yanzu ƙara danko ne magabatanmu suke neman su yi kenan dole sai an samu an tsaye da doka guda in ka zo nigeria doka guda ce za ka bi in ka zo niger doka guda ce za ka ɗauka abin da nake so kawai gyara harkokinmu wanda 'yan ƙasarmu su shiga lamilaha kuma su hito lamilaha kayan mu da ke zuwa suna dawa ya kasance wannan matsala da muke samu a da zai kasance yanzu babu lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya so shi sama lallan shugaba adali ne sirrin zaman lafiya in ya so a kuma da tsohon shugaban najeriya janar yakubu gawan ya ce a daina yi wa gwamnati mai shudewa kalamin batanci kuma a yi wa sabuwar gwamnati addu'an fatan alheri ga dai janar din a hirarsu da aliyu mustapha sokoto ko a lokacin mu ma ba faɗi irin wa'annan abubuwa ba ko ko bayan da na bar mulki wani irin eh, ƙarari ne eh, ba a yi ba kaina kuma gashi a lokacin sun ce wai ba a yi wani abu ba lokacin mun kare eh, development plan 75 hmm. to 80 wanda zai kai nigeria wa sai inda zai kai nigeria. amma an zo an ce wai ba mu yi wani abu ba to irin wannan don Allah eh, ku rika yi a hankali ba zan ce wannan rashin mai da shauransu waye ce babu mai da shauransu su ne ne suke kawo man da shauransu ka san irin abubuwan da eh, suke saboda dai eh, su sami eh, su ba cikin gaskiya ba ah, kana jin kamar yankan baya ne ake son aiwa sabon gwamnatin no wannan ana so ne a yi ma shi wanda bari a ah, yanzu shi ne ake so a yi ma idan wanda suka ce suke so hmm. ya zo ai ya kamata a lokacin su masu bari su ce mm. eh, eh, sun bari saboda kada ya samu wani wahala mm. eh, obasanjo lokacin da zai bari mm. ya ƙara kuɗin mai kafin yar aduwa na fetur abin zai kawo ma yar aduwa mugun damuwa a lokacin to da ya zo yi na sai ya soke wannan ya mai da kudin mai zuwa ga abin da muke eh, ake samu a yanzu eh, aka sami zama lafiya to ba ya kai hiran kenan ba idan aka biyo mu a cikin shirinmu na eh, karfe bakwai na hantsi za a ji cigaban hiran ana tare da sashen hausa ne na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogo ya ce karfe 1 da minti 16 ga kuma shirin mu na gaba saka mai wuya mu mun san an yi zaɓe ko mun san mun ci zaɓe mun san an faɗi daga zaɓe kuma sun san sun faɗi daga zaɓe wannan ba faɗuwansu na farko bane ba faɗuwansu na biyu bane ko yaushe aka yi zaɓe a yobe faɗuwa suke yi su gwamnati sun ɗauki kuɗi sun dankarawa shugaban zaɓen jihar yobe ya ɗaga musu kafa suka yi duka irin waɗannan abubuwan waɗanda akwai shaidu shi da kansa ya faɗa ya hira da gidajen jaridun duka shi ya gani kai ka gani wani ma ya gani kullum aka yi zaɓe za su je kotu kuma kullum kotu za ta kada su kamar yadda muke kada su a filin daga. jama'a barkan ku da wannan lokaci mun ji daɗi da kuka samu damar lalubo wannan shiri na tsaka mai wuya wai kam me yasa za a adamu mai na waziri bai taya ibrahim gaidan murnar lashe zaben gwamnan da aka ce ya yi a jihar yobe ba ne sunana Rabi alhaji sani ci karamar hukumar bursari da dama a jam'iyyar ap yobe state jihar ta ne sannan kuma pdp ta yi kuskure ta ɗauko wanda jama'an yobe ba sa so aka tashi takara don haka cdp apc ta ci zaɓe a yobe ba tare da tasha wahala ba sunana kabiru balawin mu jama'a alhaji adamu maina waziri ne kuma wannan gwamnati da take kan shugabanci wanda muke roƙon Allah ya samu na ta zalima ce tana zalin tana cutan talakawa ba wani abubuwa na ci gaba abin da zai baka mamaki a wannan kayan mutane wanda suka yi PDP da yawa yaran mu aka rike musu aikin su wanda a tarihin ƙasa ƙasan nan kaf ba wata jiha daga cikin talatin da ke taɓa yin haka. to jihar yobe tana ɗaya daga cikin jihohin da ba su koyi da abin da goodluck jonathan ya yi ba lokacin da janar muhammadu buhari ya haɗa shi da ƙasa a zaben da ya gabata wato ya kira wanda ya kada shi ɗin ya ba da kai bori ya hau har ma ya taya shi murna a jihar ta yobe inda aka gwabza tsakanin shi a da mai na pdp da ibrahim gaidar na apc shi wanda aka ce an kada ɗin har yanzu bai daina jayayyar ba wanda ya samu muka ce to bari mu leka jihar nan mu ji wace irin waina ce ake toyawa a cikin ta siyasa wakilinmu na abuja hassan maina kaina wanda shi kansa dan jihar ta yobe ne ya haɗa mana hancin wasu kusoshin siyasa biyu na wannan jiha ɗin ɗaya ɗan pdp ɗaya ɗan apc zan fara da kai alhaji umaru didaye a matsayin ku na yan adawa a jihar yobe mm. a cikin sakan goma eh. ko za ka gaya mana wane ne malam Adamu Maina Waziri? To Adamu Waziri tun da ka bani sakan goma gogaggen mutum ne wanda kowa ya san shi a ƙasar nan ɗan kishin ƙasa. Tsofon minista ya yi minista har sau biyu, ya yi special assistant na shugaban ƙasa sau ɗaya, ya yi executive secretary na PTDF kuma ɗan jihar Yobe ne cikin kishin jihar ta ci gaba. A wani mm. Baba da la a bangaren ka a cikin sakan goma ko za ga mana wane ne Alhaji Ibrahim Gaidam? In aka ce Alhaji Ibrahim Gaidam daga faɗan wane ne Ibrahim Gaidam daga faɗan sunansa ko a wani lungu mutum yake in dai a cikin Najeriya ne ya san shi saboda kujerar da ya rika. Alhamdulillah. Gaidam gwamna ne. Gwamnan Yobe wanda mai ci wanda ya yi ya sake zaɓe ya ci. kuma yanzu haka yana kan kujeran gwamna kuma yana aikin gwamna kuma ana yabawa wannan kawai ta isa bayani. A Alhaji Umaru Jidai a bangaren ku a Najeriya da aka gama zaɓe na ƙasa baki ɗaya shugaba Goodluck Ebele Jonathan da ya sha kaye ya yi maza ya kira a General Muhammadu Buhari ya taya shi da murna kuma gwamnoni da dama sun yaka a ƙasar nan amma a jihar Yobe mun ji shiru washin me ke faruwa ne? Eh abin da yake faruwa an shi da kansa ɗan takarar ya yi hirar raki a jaridu yanayin yanayin da zaɓe ya gudana a jihar Yobe bisa rashin ingancinsa na sabawa tsarin jirka da dokokin zaɓe na ƙasar nan ya sa bai amince da shi ba mai shi dalilin da ya sa ba bai yi mutaya shi murna ba bai kuma duk kuma ma ba shi kaɗai ba duk ma ɗan jam'iyyar pdp bai taya shi murna ba da cewa shi da domin bai ci zaɓe ta halittacciyar hanya wadda ya dace. rubul ba Alamai Dala, ka yadda da wannan magana? To, halacci, in aka ce halacci, ni ake yi da halacci. Mu abu mu duk abin da aka yanka ta hanyar da ta yanku, ta hanyar da aƙida ta nuna, ta hanyar da gaskiya ya nuna, ta hanyar da ibada ya nuna, addini ya nuna, komai ya nuna, in aka yanka to ya zama halacci ce. A siyasa jefa ƙuri'a, a kirga ƙuri'a, wanda ya fi yawa a faɗa sannan a ce ya ci shi ne halaccin siyasa an jefa guri'a an gani an kidaya an gani an faɗa an gani to wani halacci ya fi haka a siyasa halaccin siyasa cin zaɓe cin zaɓe kuma ƙuri'a ƙuri'a ya fi yawa to a yobe haka ya faru kuma kowa ya tabbatar da wannan an faɗa in ban da wasu 'yan kaɗan daga cikin pdp yawancin pdp masu yadda an faɗi kuma cewa suke ma ba amfanin yin kara domin wannan abu a fili aka yi a fili aka gani a fili aka faɗa babu wani kwana-kwana babu wani to ina zuwa wani rabu eh, ina zuwa da rabu eh, akwai lokaci ma da lokaci amma alhaji umaru da daye ka ji abin da baba ali mai badala ya faɗa me za ka ce akan wannan eh na ji shi eh. yawwa yawwa saboda aka zaɓe duka wanda yake yoben nan da kuma irin hanyoyi da ake da su na zamanikan nan da kuma yanayin yadda ka'idar zaɓen na aka ce a yi su da kadiri da wane ne an yi a kuri'a ɗari misali a rumfa an kawo kuri'a ɗari uku wani wuri ma an ɗauki kadiri da an ajiye an dandala wannan shine cin zaɓe saboda haka waɗannan su ne irin da yanayin da aka bi hanyoyi aka ci zaɓe a a ajiye hakimi a bakin kofar gindin akwati ya dandala ko wanda ya dandala sai an gani in ba haka ba kwace gonarsa ko aiwa ne wannan shine hanyoyin cin zaɓe. To shi ya tsara ta eh. abin da aka yi na zaɓe dole sai kotu ne za ta za ware shi. Ko ba haka bane. Kuma kowa ya sani yadda kamar yadda shi dan takarar mu ya yi magana ya yi tsira duka waɗannan abubuwan sun faru sanadin su gwamnati sun ɗauki kuɗi sun dankarawa shugaban zaben jihar Yobe ya ɗaga musu kafa suka yi duka irin waɗannan abubuwan waɗanda akwai shaidu shi da kansa ya faɗa ya hira da gidajen jaridun duka shi ya gani shi ka gani wani ma ya gani Alhaji Umaru dai ina zuwa Alhaji Baba Ali mai da da gaske kuma kuma zaɓe cin hancin kuɗi yawwa tukuna kafin ma in zo nan idan har aka ce hakimi ya zauna a tare hakimi yana duba hakimi yana faɗan gun da za a dangwala ai an san hakimin kenan kuma an san rufan zaɓen kenan ai faɗi ake amfa kaza hakimi rawa ne kaza kuma kaiwa ake kotu kotu ta tabbatar wanda zai fita ya zargi irin wannan zargi mai nauyi akan shugabannin kasa dattawan kasa wannan abu ne wanda ba zai dace ba abu ne wanda bai dace mu muna girma eh, sarauta saboda haka ba ma kawo sarauta cikin harkar siyasa ba ma kawo zargin siyasa domin mutum ya faɗi zafin faɗuwa, ciwon faɗuwa. sai ya sa mutum ya kasa gani gaskiya ya tsaya yana sauki burudu ya kamo nan ya kamo nan ya kamo nan ya ce ga dalilan fasuwa wannan ba daidai ba mu mun san an yi zabe ko mun san mun ci zabe mun san an faɗi daga zaɓe kuma sun san sun faɗi daga zabe wannan ba faduwan su na farko bane ba faduwan su na biyu bane ko yaushe aka yi zabe a yobe faduwa suke yi kuma idan ka ga gunda ma aka ce ana wani ire-iren irin wannan ai da su ko yaushe yaushe aka yi zaɓe ba su je kotu ba yaushe kotun ta taɓa cewa abubuwan da suke faɗa a waje suna iya faɗansa a kotun ne a waje daban a kotu daban an je kotu gaskiya ake bi kotu ta tabbatar yaushe aka yi zaɓe ba a je ba kullum aka yi zaɓe za su je kotu kuma kullum kotun za ta kada su kamar yadda muke kada su a filin dada in an jefa buka da su su je kotun kotu ta ce ku sai ya bi takardun ku ta kore su amma idan an fito shi kullum ba sa son magoya bayan su su gudu su bar su domin in za su tsaya su faɗi gaskiya gobe za su waiga ba kowa to kowa ma da suke da su a yanzu ba kowa bane tun da je guri ba sa samun rabin jama'a mai jama'a kuma ya san yana da jama'a ya san suna son sa ya san yana kaunar su ya san yana tafiya to ina zuwa da ba zai wani abin da zai saba musu ya bata musu rai ba to ina zuwa Alhaji Umaru dai kana ji na Ina jin ka Mala Hassan. To ka ji shi wani Honorable Baba dala ya ce ba ku da jama'a ne da gaske ba ku da jama'a? A shi ko shi muke da jama'a kwaye. Eh. Saboda abin da yake faɗa akan maganan dawo bayan mu fara ta kan amsar da ya gani na maganan ishin sarauta ko hakimi ba a sa ko sarkin yanka. Ba sarkin yanka a cikin akwai sarakuna goma a yau da takwas daga cikin sun tara hakimansu da lawanin sun ci ga abin da za su yi. kuma idan akwai hakimai tamanin a yobe guda saba'in da wani abu sun zauna a gindin rumfunan zaɓen kofar gidajensu ka zaɓa ta nuna musu idan akwai lawane dubu ɗaya guda ɗari tara sun zauna sun yi haka. wannan ɗin ba sabon abu bane ba a kan drum a yogan nan shi ya sani yi na sani tun yana kwamishina sarauta irin ta gargajiya an ba ta wazirin kaza ko an ba ta kalabiman kaza ko an ba ta wane ne ɗin kaza kan drum ɗin siyasa gwamnati za ta ke ta soke ka saboda ba ka yin ta. Yawwa. ka ba zai yi ba ana faɗan maganganu ne bisa na gaskiya da tsari kamar yadda ya faɗa dole kotu za ka bi shine hanya da za ka bi ka ware shi kuma ita muke bi ita kuma muna muna tabbatar da insha Allah za ta bi fadin mu eh, eh, to yana ji magana alhamdulillah ai idan magana ce ta ka'ida ta gaskiya ba a cewa su sai a ce shi wane in ka ji ana ce su in ka ji ana ce an yi amma ba a san wanda yi ba ka ji ana ce su ba a san su wane ne ba in ka ji an ce duka to ka san maganar nan da kwana ciki ka san ba gaskiya ba ne. To a gaishe ku malamai to bari mu tsaya nan a wannan shimfiɗa ta farko sai Allah ya kai mu rana wa yau mu zo mu ci gaba yadda za mu ji dalilin kama wani hamshaki limami da aka ce an yi a can da maturu saboda wata hudubar da aka ce yayi wacce ba ta yi wasu hukumomi daɗi ba. yanzu muna so mu gode su bakin namu umaru dudaye da kuma baba ali mai dala haka ko muna godiya ta musamman ga shi wakilin namu hassan maina kaina da ya shirya wannan muhawara din kuma ya aiko mana ita a madadin su duka ne aliyu mustapha sakwato a washington dc to madalla yanzu mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice China ta ce wani jirgin ruwan jigilar matafiya wanda ke ƙoƙarin ratsa kogin Yangtze ɗauke da mutane 450 ya nutse da daren jiya Litini a yankin Hubi na tsakiyar China. Amurka da Koriya ta Kudu sun fara wani gagarumin atisayen yakar jirgin ƙarƙashin ruwa 'yan makonni bayan da Koriya ta Arewa ta ce ta yi nasarar gwada harba makami mai linzami daga jirgin yakin ƙarƙashin ruwa. To madalla sai dai yanzu yanzu nan wakilinmu na Maiduguri Haruna Dauda biyu ya kawo ya aiko mana cewa yan Boko Haram na cillo roka daga inda suke zuwa cikin garin Maiduguri. Za mu kawo muku cikakken bayani a cikin shirinmu na hantsi. Yanzu kafin mu tashi bari mu taya kanan Suraji Kasim Magaji argungumun na auren su da Aisha Kasim Magaji da Bashar Umar Leman da Fatima Kasim Magaji da Nasiru Altinasifawa da Shamsiya Kasim Magaji da Alhaji Lawali wanda za a yi a ranar Asabar mai zuwa kofar gidan Ilu bakin kasuwa Argungu da karfe goma da rabi na safe. yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na murya amurka musamman shi ibrahim almasi garba da ya taya ni gabatarwa sai cubahiro diodone da ya ba da umarni da injiniyan mu na wannan lokacin jin hama ni ladan ibrahim awa ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.